فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها amma sai suka karyata manzansu cikin lamarin taguwar sai mafi tabewarsu ya kashe ta tare da yardarsu da abin da ya aikata don haka sai suka yi tarayya a cikin laifin sai Allah ya game su da azabarsa ya hallakar da su ta hanyar tsawa saboda laifuffukansu kuma ya daidaita su a cikin okobar wadda ya hallakar da su da ita